Hukumar bayar da tallafin karatu ta Jihar Katsina Scholarship Board ta shirya kai ziyara ga ɗalibai 'yan gaba da sakandire 'yan asalin Jihar Katsina masu amfana da tallafin karatu da jihar ke bayarwa ƙasar nan a makarantun da ke faɗin ƙasar nan da ma ƙasashe makwabta da 'yan jihar Katsina ke karatu a ciki. Ziyara na da manufar tantance 'yan asalin jihar waɗanda ke cin gajiyar shirin na scholarship. Da yake ƙaddamar da fitar ta zagaye makarantu, shugaban hukumar Dr. Aminu Salisu Tsauri ya yaba ma gwamnan jihar Katsina wurin ƙoƙarin shi na mai da hankali a ita wannan ma'aikata ya kuma bayyana gwamnan ya biya basussukan da ɗaliban ke bi na scholarship har na tsawon shekara biyu. To yau mun taru ne domin cika alkawalin mai girma gwamna Malam Duka Umar Radda wanda lokacin da muka yi flag up na biyan ɗalibai nan wurin ya yi ma ɗaliban jihar Katsina albishir cewa da yadda Allah za a rika biyan su kan kari. To ba mu iya biyan ɗalibai dole sai mun tantance su. mun gane su nawa ne su wane ne 'yan jihar katsina su wane ne waɗanda ba 'yan jihar katsina ba mu hidda su to a yau za mu tafi garuruwa da ɗaliban jihar katsina suke a rakwadinmu muna da makarantu 126 duk da guda bakwai sun ƙaru to za mu bi waɗannan makarantun a faɗin ƙasa nan ta Najeriya. Ya kuma yi kira ga ma'aikatan wannan hukuma da su ji tsoron Allah wajen wannan aiki da za su fita domin duk ɗalibin da yake ba ɗan asalin jihar Katsina ba baya halatta da ya ci gajiyar wannan shiri. ina kira gare ku da Allah ku zamanto masu gaskiya kada a sa san rai sannan kuma mu riƙe amana don Allah na ganin mu a dukkan abubuwan da muke yi ina yi muku addu'a wannan tafiya da za mu yi Allah sa mu je lafiya mu dawo lafiya. Da yake ƙarin bayani, daraktan gudanarwa na ma'aikatar Siraja Umar ya ce su raba ma'aikatan da za su fita zuwa gida uku kowanne akwai wuraren da za su ziyarta. tsarin wannan tafiya muna da santoci guda uku. Akwai wadda ake kira Zaria, Kaduna, Abuja, Center." akwai muna da kano jigawa bauchi santa muna da kuma sokoto zamfara funtuwa da birnin kebbi santa duka santocin nan za mu tafi baki daya Ga ɗaliban da ba a sama ba a lokacin ziyara da kuma waɗanda suke hutu za a sake komawa domin tabbatar da an samu tantance su. A wani ci gaban kuma shugaban hukumar ya karama Hassan Bello da kyaututtuka da suka hada da turmin atamfa da laptop da kalandoji da kuma kuɗi naira dubu hamsin a matsayin ma'aikacin da ya fi jajircewa akan aikin shi da kuma zuwa kan lokaci. Ƙarshen rahoton kenan Husaini Bako daga Katsina.